gaisuwa da take daga Allah tabaraka wa ta'ala gaisuwar da muke sa ran mu yi a tsakaninmu a ranar kiyama yau malayan fa'umalun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim a yayin da za mu kasance a cikin aljanna insha Allah ina faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da saduwa a karo na uku kuma kwana na uku a cikin wannan gari mai ɗimbin tarihi gari kuma masarautar haɗeja a cikin wannan jiha ta jigawa a arewacin najeriya a kuma cikin unguwar atafi a wannan safiya ta laraba 25 ga watan ramadan hijira na da 1429 wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da takwas a kalandar albashi wannan zama da zami na safiyar yau ina fatan ya zama shine zama na ƙarshe aƙalla a wannan lokaci akwai yiwuwan mu ƙara saduwa akwai yiwuwan kuma iyakar kenan to kowanne ne muna dai roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dacewa kafin in je da nisa ina so in taya mutanen wannan unguwar ta a tafi murna cewa su suna da sarkin yaƙi ne domin da kamata ya yi a ce an fita daga nan wurin zuwa waje kamar yadda muka zo da shawara da yammacin jiya amma da yake dama can suna da sarkin yakinsu ko da yake ya ce a zo a tambaya amma dai sa da bukatarsa a nan yake so a yi kuma aka samu wani kafaffen headmaster ya ce sam bai da a tafi wani wuri ba wai tun da dai mutanen a tafi ai su ne suka fara ganin kasa ɗin da aka nuna na da'awar da aka rika yi a port harcourt lokacin da nake can ai ba waɗanda suka cancanci su zama masu masaukin baƙi ga ziyara ta kamar mutanen a tafi tun da abin ya zama haka to ni dai ina muku murna Allah ya ƙara muku ya yawaita muku iri-irin waɗannan mutane masu tsayuwa irin tsayuwar daka domin ganin cewa alkhairi ya zo inda kuke ko kuma Allah Ta baraka wa ta'ala ya ba ku iko da zimma na ganin cewa ba ku kunyata su ba duk abin da ya zo na alkhairi kun karɓe shi hannu biyu kun rungume shi kuma kun yi aiki da shi a wannan safiya na ga kun ƙara zuwa da 'ya'ya irin adadin da ban gani ba a sauran wuraren da muka haɗu da ku watakila wa'azin da aka yi na kula da 'ya'yanku da ɗora su a kan hanya ya shige ku sosai dama can malaman garin nan sun gaya min irin ɗabi'unku na aiki da wa'azi ai dama ba abin ai mamaki ba ne haɗe jawa ya an san su da haka to don haka ne yau akalar tafiyar mura mu karkata ta zuwa ga 'ya'ya cewa yau wa'azin na 'ya'ya ne amma tun da 'ya'ya ba daga sama suka faɗo ba dole dai suna da iyaye to in aka yi maganan 'ya'ya dole ne a taɓo iyaye don haka iyaye da 'ya'ya sai ku karkada kunninku ku saurara da kyau yau dai tafiyar ta kuce don haka maudu'i ko sunan muhadarar wannan safiya shine ‘ya'ya ni'ima ce kuma kyauta daga Allah tabbas ‘ya'ya ni'ima ce daga Allah kuma kyauta ce daga Allah kuma ado ne da Allah ta'ala ya yi wa ɗan adam ko mutum da shi sannan sha'awa ce da Allah ya sanya a zukatan mutane kun nemar 'ya'ya na tattare da cewa Allah ta'ala na sa su a matsayin sanyin ido kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin alkur'ani mai girma والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا الله تعالى ya Ubangijinmu, ka sanya sanyin ido a gare mu daga cikin matanmu da ‘ya'yanmu kuma ka sanya mu shugabanni jagorori na masu tsoron Allah Allah ka sa mu a matsayin shugabanni jagorori na masu tsoron Allah ‘ya'ya kyauta ce kuma baiwa daga Allah ta baraka ta'ala domin kuwa Allah ta'ala ya bayyana a cikin alkur'ani mai girma cewa shi ke ba da kyautar ‘ya'ya ga wanda ya so’ ya habu liman ya sha'u wa ya habu liman ya sha'u zukura au yuzawijuhum zukuranan wa inasa wa ya ja'alu man ya sha'u aqima Allah ta'ala shi ke yin baiwa da kuma kyauta na ‘ya'ya mata ga waɗanda ya so waɗansu kuma ya ba su ‘ya'ya maza waɗansu kuma a haɗa musu mazan da mata wadda kuma ya so ko wanda ya so ya bar shi babu haihuwa ashe ‘ya'ya kyauta ce baiwa ce daga Allah ta bara kyauta ‘ya'ya ado ne da mutum kan yi wa kansa kamar yadda Allah ya tsara rayuwar ta yadda in mutum na da ‘ya'ya ya kalle su sai ya ji wata ƙawa wani irin ado ya zo gare shi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin al-malu almalu walbanun zinatul hayatid duniya da dukiya da 'ya'ya ado ne na rayuwar duniya ashe idan kina da 'ya'ya waɗannan 'ya'yan ado ne a gare ki 'ya'ya sha'awa ce da Allah ta baraka wa ta'ala ya ƙawata ya sanya ta a zukatan mutane shi ya sa Allah baraka wa ta'ala ya faɗi a cikin alƙur'ani mai girma zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i walbanina banina wal qanatiril muqantara min adh-dhahabi wal fidda wal khaylil musawwama wal an'ami wal harf an adantarwa mutane an ƙawatawa mutane son abubuwa na sha'awa a zukatansu daga mata da 'ya'ya da kuma nau'o'i daban-daban na dukiya mai yawa na daga zinare da azurfa da kayayyakin gona da kuma dabbobi waɗanda ake amfani da su a ji daɗi ashe kenan lallai 'ya'ya manya ne a wajen Allah domin da kyauta ce kuma ni'ima ce kuma ado ne sannan kuma sha'awa ce da Allah ya sanya a zukatan iyaye Allah mun gode maka akan wannan nema da kyauta da ado da kuma sha'awa da kasa a cikin zukatanmu Allah ka ƙara mana falalarka da kuma ni'imominka to duk da cewa fa 'ya'yan nan ga abubuwan da suka ƙunsa. mun ambaci cewa ni'ima ce mun faɗi cewa ado ne mun ce lallai kyauta ce ga su kuma sha'awa to amma kuma a janibi ɗaya Ƴaƴa jarrabawa ce da Allah yake wa iyaye ya gashin za su ci wannan jarrabawar ko ku za su faɗi shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana a cikin alƙur'ani mai girma cewa lallai da dukiyoyinmu da 'ya'yanmu dukkansu jarabawa ce daga Allah jarabawa kuwa idan an maka ana so a ga za ci ko ko za ka faɗi idan ka ci wannan jarabawa ka more idan ka faɗi ka samu matsala Allah ka taimake mu kai mana muwafaka kai mana gam da katar ka samu dace wajen cin wannan jarabawa mu samu martaba da daraja mafi mafi to kasancewar yaya ga abin da suka kunsa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara cewa 'ya'yan nan suna da haƙoƙi a kan iyayensu haƙoƙin 'ya'ya akan iyayensu guda hudu ne haƙƙi na farko zaɓar masu iyaye ke a matsayinki ta mace wadda baki aure ba ki tabbatar da cewa 'ya'yanki da kike sa rai Allah ya baki kin zaɓa masu uba na gari kai namiji da baka yi aure ba ko kuma kana da matar amma kana fatan ka ƙaro wasu ka tabbatar da cewa ka zaɓa wa ‘ya'yanka uwa ta gari shi ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ishara ya shiryar da mu zuwa ga yadda ya kamata mu zaɓa wa ‘ya'yanmu iyaye na gari tun gabanin ma a ƙulla auren balle a kai ga samun ‘ya'yan shi dai namiji an ce mace nemi mai addini ya aura a cikin mata kamar yadda hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ishara tunkahul mar'a li arba mutane kan auri mata dan ɗayan abubuwa guda hudu duk wanda zai aure dalilin auren wance bai wuce ɗayan hudun nan ba ko dai saboda kyanta ko saboda dukiyarta ko saboda nasaba da matsayinta ko kuma saboda addininta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce amma ina maka horo kai musulmi mai hankali da neman mai addini ka aura don gudun kada ka yi nadama don haka addini aka bibita don mai addini ita ake sa ran ta zama mai tsoron Allah mai biyayya ga Allah mai takawa wadda idan mijinta ya kalle ta zuciyar shi za ta yi farin ciki idan ya umarce ta za ta yi mai da'a ta biyayya idan yi rantsuwa akan wani abu dangane da ita za ta yi kokari ta kubutar da shi daga wannan rantsuwa mai addini ita ce za ta zamanto riba ganima ga mijinta za ta zama abin alfahari ga mijinta za ta zamanto mai taimako ga mijinta za ta zamanto mai tarbiya ga 'ya'yansu amma wannan ba nuna cewa yake yi wai banda addini babu abin da ake dubawa ba idan ka samu mai addini sannan ka same ta kyakkyawa kuma ka same ta yar dangi ka same ta mai dukiya Abun bai fi haka ba bai fi zama asin da asin ba ina yan boko a cikinku muƙaddara cewa yanzu addini muƙaddara masa lamba guda ɗaya a lissafin bature mu ba shi dukiya wadata mu ba ta zero kyawu mu ba shi zero sa'annan nasaba ko dangantaka mu ba ta zero ga daya ga zero ga zero ga zero ya zama nawa kenan a lissafi ga 1 ga 0 ga 0 ga zero ya zama nawa kenan a lissafi ya zamanto dubu daya ko ba haka ba amma da za a wayi gari a ce matarka ko wadda za ka aura tana da addini tana da kyawu ‘yar dangi ce amma talaka ce fitik ga daya ga zero ga zero ya zama nawa da ɗari da dubu ɗaya ɗaya suke kaga an samu ta waya ke da za a wayi gari matarka mai addini ce tana da lamba ɗaya ga ta kyakkyawa tana da zero amma ba 'yar dangi ba kuma ba 'yar masu da shi ba ga ɗaya ga zero ya zama nawa kenan da goma da ɗari ko dubu ɗaya suke da za a wayi gari matarka mai addini ce amma a wajen kyawu mummuna kuma ba 'yar masu da shi ba sa'annan ba 'yar dangi ba kaga ba ka da zero ko ɗaya amma kana da ɗaya da ɗaya da goma ko ɗari ko dubu ɗaya suke ashe idan kana da mace mai addini kuma tana da waɗancan alkhairi ne nurun ne ala nurin amma da zai zama kana da mace kyakkyawa sa'annan kuma 'yar dangi ce kuma sannan 'yar mawadata ne da zero da zero da zero amma addini ba ta da komai kana da nawa kenan abin da yake zero me amfanin shi amfanin shi kawai in an hada shi da wani abu daya ko biyu ko fiye da haka ashe kenan ta zama mai addini sannan kyakkyawa sannan yar masu da shi sannan kuma ga wadata wannan alkhairi ne akan alkhairi to amma babban abu in za a rasa komai in akwai addini masha Allah to ana so kai namiji saboda tarbiyyar 'ya'yanka ka zaɓa wa 'ya'yanka uwa mai addini ita kuma mace ta zaɓa wa 'ya'yanta tun gabanin auren iyaye maza masu addini shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiryar da su zuwa ga wannan yace idza ja'akum man tarbawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu a wata ruwayar fa zawwijuhu illa taf'alu takun فتنة fil الأرض wa fasadun aribun a wata ruwayar wa fasadun kabirun idan wanda kuka yadda da addininsa da kuma ɗabi'unsa halayensa ya nemi auren ƴarku to lalle ku aura masa kar ku ce sai yana da kaza ko ya mallaki kaza domin idan ba ku yi haka ba to zai zamanto fitina a cikin ƙasa kuma da barna mai yawa Allah ya tsare mu daga fitina da barna to iyaye ya ku iyaye maza da mata ku sani cewa zaɓarwa 'ya'yanku iyaye na gari na daga haƙoƙin 'ya'yanku tun gabaninku ya aure idan kuma ku riga kun yi to duk yadda za ku yi koto roƙon Allah ya azurta 'ya'yanku da iyaye masu addini na gari to wannan fa wajibinku ne don haƙƙi ne na 'ya'yanku haƙƙin 'ya'yanku na biyu shine haƙƙin nasaba Lallai ne ki sani cewa duk ɗan da kika haifa ko kuma 'yar da kika haifa to wannan 'ya ce ko ɗa na jini dangantakarki ne nasabar ki ce ba za ki yakice wannan ba shi ma uba ya sani duk wanda aka haifa masa ko wanda aka haifa masa dangantakarsa ce ba dama ya yakice su suna da haƙƙi na a ce ga iyayensu nasaba kenan haƙƙi na uku haƙƙin shayarwa da reno wajibi ne 'ya'yanki ki shayar da su kuma ki rene su wajibi ne 'ya'yanka ka tabbata an shayar da su kuma kai masu reno ta hanyar da ta dace yadda shari'a ta ce haƙƙi na hudu na 'ya'yanku shine haƙƙin tarbiyya haƙƙin tarbiyya wannan haƙƙi na tarbiyya Shi ne haƙƙin da ya fi zama ɗoraire mai ci gaba domin duk sauran na wani lokaci ne kafin ma a yi auren na farko ake so a samai na biyu kuma na saba wannan dama danganci ne na uku shayarwa da reno akwai lokacin da zai zo ƙarshe amma tarbiya ba ta ƙarewa tun daga farkon haihuwa har zuwa a koma ga kabari ya ku iyaye mata wai menene ake nufi da tarbiya kalmar tarbiya kalma ce ta larabci sai dai kawai bahaushe yau da gobe ya hausantar da kalmar ta yadda da an ambace ta mai jin hausa yana iya gane abin da ake nufi shi yasa za mu ji a hausa ana ce wane mai tarbiya wane bai da tarbiya wacce tana da tarbiya wacce ba ta da tarbiya ai kalma ce ta larabci amma dai asalin kalmar mazdari ne na rabba yurabbi tarbiyatan kuma daidai yake da kalmar nama yanmu numuwan ma'ana a ƙara mutum a daɗa shi a tarairaye shi a haɓaka shi a ɗaga shi sama a yadda ake so ya zama ta da cewa wannan kalmar kamar baƙuwar kalma ce a istilahin malaman tarbiyya domin asalin kalmar ba tarbiyya akan cewa ba ana cewa ne a ta'adibu ko kuma al'adabu akan ce a harshen larabci addaba yu'addibu addaba yu'addibu ta'adiba ko kuma adaba ma'anar adab shine a ɗora mutum a shirya shi a kintsa shi ya taso yadda ake so ya zama wayewarsa da tunaninsa da fakafarsa da ɗabi'arsa da mu'amalarsa da yanayinsa irin yadda ake ganin ya dace da al'umma ko kuma bi'ar da aka taso a cikinta shi yasa akan ce al-mu'addib mai karantar da ilimi tare da tarbiya akan ce al'adabu tarbiya da tsarin gudanarwa ko ɗora mutum ko ta da shi sama amma abinda kalmar take nufi a wajen malaman shari'a ko kalmar tarbiya ɗin ko kalmar adabu ɗin abinda take nufi shine a ɗauki matakai yadda za a ce 'ya'yan da aka haifa sun taso da nagarta a kyautata tarbiyarsu a janibin imani da tauhidinsu a kyautata tarbiyarsu a janibin lafiyarsu a kyautata tarbiyarsu a janibin hankulansu a kyautata tarbiyarsu a ɓangaren ruhinsu a kyautata tarbiyyarsu a ɓangaren wayewarsu a kyautata tarbiyyarsu a ɓangaren saitin ƙwaƙwalansu a kyautata tarbiyyarsu a ɓangaren mu'amalarsu a kyautata tarbiyyarsu a ɓangaren suluk wato ɗabi'unsu idan aka yi wannan sai a ce an samu a tarbiyyatul islamiyya ya Allah ka azurta mu da ita ya ku iyaye mata ku sani tarbiyya wajibi ne kuma wajibi ne da Allah ya dora ta a mataki guda uku matakin farko akan iyaye domin Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin alkur'ani mai girma ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun gilabun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya ko waɗanda suka yi imani ku tsara kawunanku da na iyalinku daga wata wuta da makamashinta fetirin da ake amfani ko kananzir a kunna ta mutane ne da duwatsu akan wannan wutar akwai mala'iku masu tsananin girma masu tsananin ƙarfi waɗanda ba sa saba wa Allah abin da ya umarce su kawai abin da ya ce su yi shi suke aikatawa malamai suka ce wannan ayar hujja ce dalili ne akan wajibcin yin tarbiyyar 'ya'ya akan iyaye uwa da uba a mataki na biyu hukuma ko kuma kafin ita al'ummar gari su ma wajibi ne su wa 'ya'yan mutane tarbiyya ta yadda kewa za ta ba da damar ko ɗan wane ne idan kika ga bai yi daidai ba ki faɗakar da shi ki shiryar da shi ki karantar da shi ki jawo hankalinsa in ma ta kama a ladabtar da shi Allah ji kan iyayenmu wasunsu ba don sun mutu ba da ransu a da idan da za a zo a tafi a samu dattijo ɗaya ya leko farkon kan layi duk wani yaro da ke rashin ladabi in ya hango wannan dattijon zai nasu haka idan aka hango wata tsohuwa duk wata maraji duk wani marajin magana yana hango su zai dakata ya nasu amma a yau iyaye ne kan kare 'ya'yansu su ce ba a san 'ya'yan ne aka buge su an dame su an tsangwame su an takura su an hana masu su ta saki ta yi abin da take so wannan na nuna ci bayanmu da lalacewan al'amura a cikinmu Allah ya taimake mu mu iya gyara wannan matsala mutanen gari na da haƙƙi na yin tarbiyya domin kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi game da su ko kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi game da su man aminku munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman wanda dai ya ga mummunan abu daga daga cikin ku to ya gyara wannan abin da hannunsa idan ba zai iya ba to lalle ne ya amfani da baki harshe ya magana in ba zai iya ba to ya ƙi abin a zuci amma ƙin abu a zuciya shine mataki na ƙasan ƙasa a wajen imani mafi raunin imani kenan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina da in ta zo ba waɗanda suka yi laifin ne kadai za ta same su ba wannan ya sa malamai suka dogara da wannan aya da wancan hadisi kan cewa yan uwa mutanen gari al'umma abokan zama da makwabta na da mas'uliya na tarbiyyar al'umma baki ɗaya. a mataki na uku matakin hukuma hukuma na da wajibci a kanta na tabbatar da tarbiyyar 'ya'yanmu a duk inda muke domin kuwa Allah baraka wa ta'ala ya bayyana mana cewa daga cikin aiki na farko-farko da shugaba na kwarai shugaba mai mutunci mai tsoron Allah wanda zai samu rabo a lahira daga cikin ayyukansa na farko-farko akwai maganan umarni da kyakkyawa da hani da mummuna allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atau zaka wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur umarni da kyakkyawa da hani da mumuna aiki ne babba da Allah ya dora akan shugabanni ko mai anguwa ne ko dakace ne ko hakimi ne ko sarki ne ko kuma kansila ko chairman ko dan majalisa ko minista ko gwamna ko kuma wani daga cikin dan majalisa na dattawa ko dattabai ko shugaban kasa waɗannan wajibi ne su tabbatar da sun taimakawa al'umma wajen duk abin da zai kawo ci gaba ya tabbatar da tarbiyyar 'ya'yan mutane a cikin wannan al'umma ɗin yan uwa musulmi tarbiyya aba ce muhimmiya idan aka same ta aka kyautata ta al'umma al'amarinta na kyautatuwa idan aka yi sakaci aka yi biris aka yi bihim aka nuna halin ko oho da halin ko unkula game da al'amarin tarbiyya al'umma na shiga cikin halin niyasu babu yadda za a yi ya ku iyayenmu mata ku yi sakaci da tarbiyya sannan al'umma ta gyaru babu yadda za a yi ku yi wancakali da al'amarin tarbiyya sannan abubuwa su kyautatu a gare mu. Gunga hukuma ba za ta iya wani abu mai yawa ba idan 'ya'yanmu ba su da tarbiyya kun ga mutanen gari babu wani abu na ci gaba da wayewa da ci da kawo ɗaukaka da za a iya yi ga al'ummarmu idan 'ya'yanmu ba su da tarbiyya don haka wajibi ne mu tsaya tsayin daka mu ga cewa tarbiyyar 'ya'yanmu ta kyautata manufar tarbiyya a musulunci ita ce a samar da 'ya'ya waɗanda za su zamanto manyan gobe na gari waɗanda za a yi alfahari da su a yayin da Allah ya kai su wani matsayi na shugabanci da jagoranci waɗanda za su kawo ci gaba ga al'ummarsu abinda ake sa rai a samu shine 'ya'ya waɗanda suna ma matasa za su ɗabi'u na gari da halaye kyawawa da za su koyi da ɗabi'ar annabi musa alaihi salatu wassalam a wajen tausayi da jarumta allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari a lokacin da annabi musa ya bar garin masar ya isa garin madiyana ya tsaya yana roƙon Allah ya taimake shi ya fitar da shi cikin ƙunci da ƙanji. sai ya tarar da waɗansu mutane suna shayar da dabbobinsu ruwa a gefe guda ga waɗansu 'yan mata sun tsaya da dabbobinsu ba su iya zuwa su shayar da dabbobinsu ruwa ba ya tambayi labarinsu suka ce mu dinnan ba za mu iya gwagwarmaya da maza wajen shayar da dabbobinmu ba domin kuwa babanmu wani dattijo ne ya tsufa annabi musa ya je ya shayar masu da dabbobin nasu ya kuma ce masu su tafi gida abinsu dabbobin yayin da wannan bayani ne domin ya samu ya ruɗi 'yan mata ya ruɗe su ko ya yaudare su ballantana ya je aikin batanci da su ba kamar yadda matasa a yau muka ga suna yi duk abin da za su yi wa 'yan mata ba don Allah ba sai 'yan kaɗan daga cikinsu wani abu suke nema daga 'yan mata idan aka wayi gari mutum ya samu tarbiyya ya ɗauki ɗabi'a irin ta annabi musa ɗabi'ar tausayi da sanin ya kamata da tallafawa al'umma don ci gaba yaya za a yi al'umma ta lalace zai yiwu so fa ke yi a samar da 'ya'ya waɗanda za su zamanto masu aƙida sahihiya masu imani managarci ‘ya'yan da za su koyi da ɗabi'ar annabi Ibrahimu alaihi salatu annabi ibrahim shi kadai allah ta'ala ya ce al'umma ce saboda tsabagen tauhidi domin shi ne shugaban dina, a lokacin da ya lura mutanensa na bautan gumaka suna bautan waɗanda su suka kera su da kansu abubuwan da ba sa ji ba sa gani ba sa magana ba sa amfanarwa ba sa cutarwa sai ya fara inkari ga iyayensa cewa mai yasa suke wannan da ya zamanto sun ƙi jin maganarsa sun ƙi bin abin da ya ce sun ƙi tuba daga bautan gumaka sai ya shirya ya kakkarya gumakan nasu domin tauhidi ya inganta domin kalmar Allah ta tabbata Allah ta'ala ya ba mu labarin shi a lokacin da mutane suka yi tafiya bayan ya gaya musu wai kun me yasa kuke bautan abin da ba sa ji ba sa gani ba za su amfanar da ku komai ba balle su cutar da ku da suka ƙiji sai ya shirya ya je ya kakkarya gumakan nan domin kalmar Allah ta zama ɗaukakiya faja'alahum juzaban illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un yayin da suka dawo suka ga cewa ga abin da aka yi ma gumakan da suke bautawa sai suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimina waye yi wa gumakanmu wannan abin tsiyan kai kowane ne lalle yana daga cikin Kalu qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim suka ce mun ji wani matashi yana ambatan gumakan nan da mummunar ambato cewa zai maganin su zai kakkarya su sunan shi ibrahim sai aka ce fa'tu bihi ala a'ayunin nasi la'allahum yashhadu ku zo da shi gaban mutane su ga abin da yayi su ji da kunnun su yadda za a yi masa interview a yi masa alƙalanci da aka zo da annabi Ibrahim sai suka ce masa a anta fa'alta haza bi alihatina ya Ibrahim wai kai ne kai wa mu wannan abun ya kai Ibrahim sai annabi Ibrahim ya ce masu bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun babban su domin shi da ya tashi kakkar ya guma kan yayi gaba daya sai ya bar babban su yace ga babban su nan tunda su sun rushe shi gashi a tsaye ku tambi babban kila shi ya masu su kuma sun san gunki dai ba zai iya komai ba saboda haka hankalinsu ya tashi suka ce kai ka san ba sa magana ya za ka ce mu tambaye shi ce a to da kuke bauta abinda ma bai magana tar da ku kuwa suka kulla masa makirci da kisisi ne ya Allah kuma ya tsare shi mahallin shahida a nan shine annabi ibrahim shi kadai ya tsaya akan sai martabar tauhidi ta tabbata wai 'ya'yan da ake so ku haifa ku tarbiyyansu manufar ita ce su zamanto masu ɗabi'a masu kamanta irin wannan hali na annabi ibrahim ai kuna da labarin ashabul kafi waɗannan mutanen waɗanda matasa ne da suka yi hijira suka gudu da imani suka bar shirka da kafirci suka je suka shiga kogo suka zauna domin su tsira da imaninsu shin ƴaƴanku kuna ƙoƙarin tabbatar da sun tsaya akan martaba ta tauhidi da aƙida sahihiya ya kuma ta kuna kokarin gani kun garrasa musu tauhidi da aqida sahihiya da imani garci? Allah ta'ala ya bamu labari kuma su ma waɗannan ƴaƴa ne matasa ne waɗanda suka samu tarbiyya da kiyayewa daga Allah ta ta'ala mai Allah ta'ala ya bamu labari game da su am hasibta anna ashabal kafi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكاف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكاف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الهزبين أعصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبعهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكاف ينشر لكم ربكم من رحمته wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa mahall shahida anan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ai matasa ne yara ne matasa majiya karfi da suka yi imani da Allah ubangijinsu kuma Allah ya kara musu shirya ba su tsaya sun shirka ba ba su tsaya sun tambaɗe ba ba su tsaya sun biye mabautan gumaka ba don sun san Allah baya su. ƴaƴan ku so ake ku yi masu tarbiyya su zamanto suna kamanceceniya da irin waɗannan ashabul kafirin ai kuna da labarin annabi yusuf annabin da babu kamansa a daraja in ana maganar nasaba domin shi annabin Allah ne baban shi baban shi ya ishaqa a yaqubu annabin Allah ne kakan shi ishaqa annabin Allah ne baban kakan shi abokin Allah ne amma matashi ne lokacin da ya nuna bajinta ya nuna shi mai amana ne shi ba zai ci amanar wanda ya ba shi amana ba kuma shi ba zai yaudara ya ha'inci ba zai kiyaye dokokin Allah zai ji tsoron Allah a fili da ɓoye ba zai yi abin da Allah baya so ba don ya daɗaɗa ma wani ko wata ‘ya'yanku wani shiri kuke yi da tattali na ganin sun koyi sun kamanceceniya da irin wannan ɗabi'a annabi yusufu ɗan uwansa sun mashi hasada suka tafi da shi suka sa shi a cikin rijiya domin ya mutu a huta da shi a tarihi Allah ya kaddara zai rayu aka zo aka fito da shi aka tafi da shi a matsayin bawa aka sai da shi ga wani mutum a matsayin shi bawa ne annabi yusuf ya zauna a wannan gida cikin mutunci da rufin asiri aka ɗauke shi tamkar ɗan da aka haifa ana nan ana nan wata rana bayan ya kai matashi ya kai tashan balaga ga ƙarfi ga sha'awa sai matar gidan kuma ta sha'awarsa saboda kyakkyawa ne an ce an ba shi kyau in dai kyau ne annabi yusufu uga ne farfesa ne matan nan ta kira shi suka shiga ɗaki ta rurrufe ƙofofi ta caɓa ado ta ce mashi to gani idan matashin yau ne yaya har fyaɗe ɗaya suna yi a yau ɗaukan amarya matasa suna yi su sa ma yarinya abinda za ta sha taimaye su zina da ita suna yi su je gidan mutane da sunar cewa suna aiki a gidan ne matar alhaji alhaji bai da lokacin matarsa su riƙa yin zina da wannan matar ba a samun irin wannan to sai aka wayi gari wannan matashi ne majiyin karfi ga tashan balaga ga masifar sha'awa ga mace kyakkyawa babbar mace matar minista ko matar kwamishina mijin baya nan daga ita sai shi sai ko Allah da dama yake halarce na kallon su ta rurrufe kogobi ta yadda umma wani ya zo ba zai iya shigowa ba ta ce masa gani idan matashin yau ne har da gaggawa da rawan jiki zai yi annabi yusuf ya samu tarbiya ya sha madarar imani ya kwankwaɗi nonon tarbiya saboda haka ya ce mata ma'azallah Allah ya tsare ni Allah ya kiyaye ni don ce masa ta yi bayan Allah ya ba mu labari a suratu yusuf ɗin wa rawadat wallati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqat al abwaba wa qalat haytalak ko kace hi italak ko hi ko hi talak qala Ina innahu rabbi ahsana maswaya matar da shi Yusuf ke gidanta a matsayin yaro sai ta yi dubara domin ta same shi ga kanta suka shiga ɗaki ta rurrufe ƙofofi wa gallakatil abuwa ba ba ce wa galakat ba ko wa agalakat ba sai aka ce wa galakat yanzu a hausar haɗeja idan na ce na mare shi na kuma zo na ce na mammare shi wanne ba haɗari ko na doke shi kuma na doke shi na aure na haure shi na zage shi na zazzage shi wa gallakatil abuwa ba wa kalat haitalaka ta ce gani na shirya maka zo kawai gani annabi yusufu akwai abubuwa biyar da in matashin yanzu ne zai iya taimaka masa ya tunkuɗa shi ya iza shi ya yi lalata da wannan matar amma saboda kiyayewar Allah saboda tarbiyya da kwankwadar madaran imani da tauhidi sai annabi yusuf yake kun ga dai annabi yusuf matashi ne kowa ya san matashi da tashin balaga amma wannan bai sa ya yi abin tsaya ba abu na biyu matar nan kyakkyawa ce kamar yadda littafan tarihi suka nuna amma kyawunta bai ja shi ba na uku babbar mace ce mawadaciya matar babban mutum amma matsayinta bai ja shi ba na hudu annabi yusuf baƙo ne in ma yi abin kunya zai naɗa kayan shebar gari amma duk da haka annabi yusuf bai yi abin kunya ba na biyar annabi yusuf ya zo wannan gida a matsayin bawa ne me yin laifi idan bawa ya yi uwar gidiyan shi abin da take so amma wannan bai sa annabi yusuf ya bi ba saboda allah ya gaya mana innahu min ibadinal mukhlasina sai aka ce ai a nan wurin allah ya ce shi ya tsare shi shi ne ya tsarkake shi sai aka ce ai a halafa huwa bi nafsihi fa akhlasahu allah sai da ya tsarkake kansa ta hanyar da'a da imani da biyayya da tarbiyya sannan Allah sai ya tserar da shi ya tsamar da shi ‘ya'yanku wai so muke kui masu tarbiyya su zamanto sun kamance ceniya da irin wannan ɗabi'a ɗin akwai yan mata waɗanda suka yi zamani da annabi musa Allah ya ba mu labarinsu a cikin suratul kasas waɗanda suka zo annabi musa ya taimaka musu domin su shayar da dabbobinsu waɗannan 'yan mata Allah ya ba mu labarinsu ba tafiya suke a gantsara ba hannu a kunkwasa ba su nuna babana balaga ba Allah ya gaya mana ya siffanta su da cewa masu kunya ne masu kamun kai ne masu sanin ya kamata ne tafiyarsu da mutunci a ciki ‘ya'yanku mata kuna kokari ku ga kun kinsa su kun masu tarbiyya su ɗauki irin waɗannan ɗabi'u to manufar tarbiyya ita ce a samar da 'ya'ya da za su yi koyi da manya ɗiban fari 'yan mazan jiya domin al'umma ta albari da su al'umma ta ci gaba ta samu ɗaukaka manufa ta biyu domin iyaye su kubuta daga laifin sakaci na tarbiyya in baki ma 'ya'yanki tarbiyya ba in baki tsaya tsayin daka ki ga shiruwan 'ya'yanki da taimakon Allah ba tabbas za ki zan mai laifi a wajen Allah wani kokari kike yi koya musu a shari'a da zagi tsine masu da yin masu mummunan addu'a koya masa halin banza Ƙariya da sauransu nuna masu ɗabi'ar kwaɗayin abin duniya ko kuma kike yi idan aka isa kati da tarbiyya akwai matsaloli guda hudu da kan samu al'umma matsalar farko iyaye na zama cikin laifi a wajen Allah matsala ta biyu fasadi barna fasikanci da lalacewa su sukan zo su addabi al'umma ta zuna ce, sai ga 'yan mata da dama suna zuwa ɗakunan miji amma da ciki ko kuma ta taɓa ciki an zubar kafin ta yi aure idan aka yi sakaci da tarbiyya al'umma na samun ci baya ya zamanto 'ya'yan da ake haifa ake ɗaga su su girma su zama matasa ba masu kishin kansu da sanin ciwon kansu ba ne sai ya zamanto suna ɗabi'an barace-barace da maula bara ba kyau a musulunci maula ba kyau a musulunci ɗabi'ar zaman ɗumama benci zaman kashe wando zaman a bani kawai ni in ci ɗabi'ar allan baku allan karɓe ɗabi'ar allah ya baku ku bamu maimakon allah ya bamu mu baku musulunci baya su idan aka yi sakaci da tarbiyya ilimi bai tabbata kyawawan ɗabi'u ba su samuwa al'umma ba ta ci gaba sa'annan kuma takan zama abin dariya a cikin mutane wayewarta habararta duk sukan samu matsala shin ku mata da kuke nan yanzu mutanen haɗeja me kuke shirin yi na ganin matsalar tarbiyya da ta addabi duniya baki ɗaya duniyar musulmi an gyara ta kuna shirin ku gyara ban ji amsar ba babu shakka abin da yake na tarbiyya abu ne mai kyau idan kike yi sakaci wajen tarbiyyan 'ya'yanki ‘ya'yanki za su zama abokan gabanki kamar yadda Allah ya faɗi a ƙur'ani ki sakacin ki gani إن من أزواجكم وأولادكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم عدوا لكم فاحذروهم lallai daga cikin matanku da 'ya'yanku akwai abokan gaba a gare ku ma'ana idan kika yi sakaci da tarbiyyar su in ke mawadaciya ce mai dukiya za su ɗauke ki mai gadin dukiya Allah Allah suke ki mutu su ci dukiyar idan kai ci da tarbiyyar 'ya'yanka kana da mukami ko dukiya 'ya'yanka na ɗaukan ka mai gadi ne Allah Allah suke ka mutu su ci banza ba su damu ba ya kuma ta haɗe jawa wani shiri kuke wani tanadi wani kintsi da tattali na ganin kun ba da gudunmawa wajen tarbiyyar al'umma yaya za ku yi ku kawo wa al'umma martaba ɗabi'a ta gyaru hali ya inganta tarbiyya ta kyautata sanin ya kamata ya zamanto abin da aka sani wace gudunmawa za ki bada idan sunan ki gamma ko sunan ki kande ko sunan ki kilishi ko ta Sallah ko dada ko ta rogo ko anni ko ma sunanta ismuha wace gudunmuwa za ki bada wajen ganin al'umma ta tarbiyyantu tarbiyya irin ta addinin musulunci yanzu nan kafin mu bar nan ki tambayi kanki da me ne yi kuma yanzu ne zan iya yi ni dai na san an ce wa khairu na alamin hiya allati taduru shu'un albayt aw fihi ta'malu mafi alkhairin matan duniya gaba daya a duniya mafi alkhairin mata fiyayyu a cikin matan duniya su ne waɗanda suke kula da al'amuran gida suke aiki tukuru ba dare ba rana don ganin al'umma tarbiyyar ta kyautata mata kun shirya ko ko kuna nan kuna gengedi ni ban ji kun amsa ba to don kun shirya bismillah ku zo mu je gaba ga hanyoyi guda goma sha biyu dozin daidai da zan ba ku don ku ba da gudunmuwar da ya kamata a ce an same ku da ita don ganin al'umma ta ya kyautata amma kafin nan bari gaya muku abin da manza Allah sallallahu alaihi ya faɗi game da ku ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu nafsin min bani adama sayyidun kullu nafsin min bani adama sayyidun duk wani rai na dan adam to shugaba ne sai ma'aiki sallah suna ba da bayani mutum namiji shugaba ne a gidan shi mace shugaba ce ita ma akan 'ya'yanta da kuma abin da ke faruwa a gidanta idan ke shugaba ce kin san da Allah zai tambaye ki ko idan ke shugaba ce ya kamata ki zama shugaba mara sanin abin da ya dace shugabar banza ya kamata to da wannan a zuciyarki ya kamata ki zamanto lallai lallai kin ɗauki waɗannan hanyoyi da abubuwa na shawarwari da za mu ba domin ki ba da gudunmuwar tarbiyya hanya ta farko tun lokacin da kika yi aure ko kuma kafin ki aure idan ba ki da auren ko kuma bayan kin auren bayanin da zai zo nan gaba ki zamanto kin ɗauki mataki na zaɓawa 'ya'yanki iyaye maza na gari matakin farko kenan tushen farko na tarbiyya idan kika zaɓa masu aka yi auren a kiyaye dokokin shari'a wajen bikin nan da ake yi domin hakan na da tasiri mai girma wajen irin 'ya'yan da za ku haifa sa'annan bayan nan idan an zo wajen kwanciyar aure tun daga nan ki saka ɗan ba na nema ma 'ya'yanki abinda zai zama sanadiyya na tarbiyyarsu a wajen kwanciyar aure ba ana addu'a ba ki tabbatar da kin iya kuma kina yi duk lokacin da za a yi kwanciyar aure domin wannan idan kin yi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya baki garanti ya maki inshora cewa idan kin yi aka samu ɗa a dalilin wannan saduwar to Allah zai kare shi daga bala'in shi ɗan. abu na biyu idan Allah ya baki ciki kika goya cikin kika haihu to ki abinda ake kira ladubba na tarban ɗa ko abinda aka haifa yadda shari'a ta ce wannan dalili ne kuma sanadi ne na samun tarbiyyar ƴaƴanki da zaran kin haihu kana samu wata tsohuwa ta rika cewa marhaban ya Muhammadu marhaban Fadimatu barkanki da zuwa a a waye ce ai wannan surkullan ko ba ku abinda shari'a ta ce ki yi shi ne ki yi kyakkyawar tarba ga shi wannan abin da kika haifa Allah na saukanki lafiya a gida ko a asibiti abu na farko da za ki fara yi bayan kin gode wa Allah da ya za kika sauka lafiya shine ki wa abin da kika haifa addu'a ki yi wa abin da suka haifa addu'a domin addu'an ki a daidai wannan lokacin karɓaɓɓiya ce a kan shi wace addu'a zaki Allah ya ba shi lafiya ya sa mashi albarka ya ba shi ilimi mai amfani ya sa ya zama mai kawo ci gaba da al'umma domin kuwa hadisi ya inganta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wani jariri da za a haifa face sai shaidan ya taba shi sai ya dan bugai ko ya haure shi shi yasa ƴaƴa idan an haife su kan yi kuka inya inya shaidan ne ya taba su annabi sallallahu alaihi wasallam ce amma banda maryam da kuma danta isa dan maryama alaihi salatu wassalam me ya dalili saboda addu'ar da uwarta ta yi lokacin da ta haife ta falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim to me biyo baya fataqabbalaha rabbuha بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا البركر الدعاء سيد من تو مريم دانك عيسى عليه الصلاة والسلام الله يا باسو كاريا دا tsaro daga shedan ya ku yayi mata ku gaya mani sau nawa ne kuna haihuwa kuka yi addu'a na tabbata kun yi sakaci ko ba ku yi ba to ku gyara daga yau wadda ba ta taba aure ba balle ta haihu take cewa haihu ba su yi ba bayan ma kila lokacin da aka haife ta ita kanta an yi sakacin su wanda suka haihu suka haifa suka aurar aka haihu su ba sun yadda an yi sakacin to afallahu amma salafa daga yau ku ɗauki wannan a matsayin darasi ba shi kenan ba addu'a ta tarban ɗa bayan addu'a ta tarban abin da aka haifa ki ƙoƙari ki wa ɗanki ta haniki an sabu da kira ta hanik an sani ma'anar ta hanik shine ana haihuwa inda Allah ya sa lafiyar lau kina da ƙarfinki kina cikin hayyacinki kin maɗan wannan addu'a to shi ke nan ki samu dabino ki dandaka ki sa a bakin shi ki samu dabino ki dandaka yadda zai iya lasa ki sa a bakin wannan jariri ko jaririya wannan abin na da mahimmanci matuka kuma akwai sirri a cikinsa yana zama dalilin samun albarka yana zama dalilin samun kariya daga cututtukan da ake iya ɗauka da zarar an haifi jariri ba bukatar wata ba. da ake yi ma jariri wai a kira sallah a kunnen dama a yi ikama a kunnen hagu wannan bai da inganci domin hadisin da ya magana a kai hadisin ƙarya ne haka nan ba a bukatan kiran sallah a kunnen dama kiran sallah a kunnen hagu domin hadisin da ya magana akan haka hadisi ne mai rauni ba'isi ne haka nan ba a bukatar a sa baki a kunnen yaran a ce sunanka muhammadu ko sunanka mahamudu ko sunanki fatima ba a bukatar wannan bai tabbata ba shari'a idan aka kiyaye ladubban tarban yaro tarban jariri ana sa rai ya zama dalili na yin tarbiyyar ɗa ya zamanto ya tashi a matsayin managarci Allah ya taimake mu abu na uku lalle ne ki tabbata da ke da mijinki ku iyayen wannan abin da aka haifa lallai ne ku tabbatar da ba ku ciyar da wannan ɗan ko ƴar da abin da yake haram ba domin tabbas cin halas na da tasiri a tarbiyya cin haram na da mummunan tasiri akan tarbiyyan yaya hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce duk wata tsoka da ta tsoro a jikin mutum ta hanyar cin haramun to wannan tsokar wannan bangare na jiki wuta ta fi cancanta ta kona wannan wurin a ranar Ya yake haram ya yake halas a tuba a daina wannan idan bayanan ya girma ko addu'a ya yi, ba lalle Allah ya amsa mashi ba saboda an ciyar da shi da mene da haram wa matsamuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudiya bil haram fa anna yustajabu la ina fata ana gane wannan ana ganewa kuwa ɗanki na tasowa ya iya zama ya iya rarrafe ya fara dabo-dabo ya fara miƙewa ya fara tattakawa ya zamanto mai tafiya Allah ya sa ya fara buɗe baki farkon abin da za ki fara koya masa shine kalmar shahada ya zamanto an saba masa da kalmar shahada kalimatu taqwa al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala a cikin littafin satufatul maudud li ahkamil maulud yana cewa farkon abin da ya kamata a koya ma yaro shine kalmar shahada a kuma yi ƙoƙarin nuna masa ma'anar gwargwadon yadda ake fahimtar iya maganarsa da fahimtar maganarsa ba wai ki koya masa faɗin dodo ba tun gabanin ya waye ya iya magana sosai ba da yawa ku ya ku mata ba kwa koyawa ‘ya'yanku kalmar shahada madadin haka kuna gaya musu wani abu ne ba Allah ba idan yaro na kuka a ce yi shiru ga dodo nan yi shiru kama shi ciji sai yaro ya tsandara ihu ko kuma ya shiru saboda tsoron dodo ko ciji yana nan yana nan yana wayan wata rana sai ya gane uwarsa zuƙi ta mallau take yi in ta ce ciji sai ya riƙe sanda ko kara ya ce ya zo bana in harbe shi shi kenan uwarsa ta zamanto mai gandarawa ta kantara karya. la ilaha illallah Allah ya ji kanki kande kina karya ga 'ya'yanki girma ya faɗi idan yaro na kuka kar a gaya masa ceji kar a ce masa kare ko biri ko mage ko kuma wani abu a ce kai shiru kari tsoron Allah Allah fana jin ka yana ganin ka ya saba da Allah nan wannan shine zaman lafiya gare ki ina ma a ce sunan shi Abdullahi ne ko Abdulrahman kike kai sunan ka ba Abdullah ka san dalilin da yasa aka sa maka dan ka zan mai tsoron Allahu Allah mai da'a da biyayya ga Allah abu na biyar ko lallai ne yana ɗagawa ko tana ɗagawa ya zamanto an fara koyar da su hukunce-hukuncen ibada Akwai a musu hukunce-hukuncen ibada suna ɗanɗagowa. ya ku yayi mata ashe ba ku ne kukan zo ku yi alwala a gaban yayanku ku yi sallah a gaban yayanku ba tare da kun ce su zo ku yi alwalan tare ba ashe ba ku kuke wannan ɗabi'ar ba ɗabi'a ce kyakkyawa ashe ba ku ne ‘ya'yanku mata ko maza sukan kai shekara bakwai su ce suna so su kwatanta azumi ku ce ba ku yadda ba ashe ba ku ne? wannan tarbiyya ce to akwai yadda su kunce-kuncen ibada wannan shine mataki na biyar hanya ta biyar na ba da ku wajen tarbiyyar 'ya'yanmu koya musu tsarki da alwala da sallah a saba masu da azumi da sauran abubuwan da ya dace da su mataki na shida lallai ne ya ke uwa ki nisance mummunar addu'a ga 'ya'yanki mummunar addu'a ga 'ya'yanki lallai ne ki nisance mummunar addu'a ga 'ya'yanki Allah wadaranka tir da kai shege ɗan banza Allah wa ka yi hasara to duk waɗannan suke lalata 'ya'yanku ba ku sani ba duk addu'ar da zaki daga baya a banza talakan haɗe da ya girma sarki zai fasa cewa yan labai saboda shekarunsa ko mai martaba ya isa to wannan addu'a da zaki bayan kin muna na tun farko ba za ta yi amfani ba a galibi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kada ku yi wa kawunan ku mummunar addu'a kada ku yi wa ƴaƴan ku mummunar addu'a kada ku yi wa dukiyar ku mummunar addu'a domin mala'iku kan ce amin kuma Allah yakan amsa idan kina da ƴaƴa, sai zama kina ma ƴaƴanki mummunar addu'a to al'amarin ki ya lalace idan kina da dukiya ko keken ɗinki ko keken saƙa ko rediyo ne ba dukiya ba ce sai kina cewa wannan shegen rediyo insha Allah kun kulla alaƙa ta dindindin da makanikin rediyo insha Allah ki gaya ma kowa duk abin da kika tsinewa to sai ya zame maki musiba madadin haka addu'a zaki Allah na gode maka Allah ka ƙara ma wannan motar ko keken ko babur albarka kai Allah na gode maka ka ga rediyo mai biyan bukata Allah na gode maka Allah ka sanya mai albarka wannan shine abin da zaki ki samu nasara domin kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana tafiya ake fa ana cikin tafiya sai ya ce ko kuma ya ji wani mutum yana kan jaki jakin ya yi tutsu ya yi hutsu ya ƙi tafiya sai ya ce wa jakin tir Allah ya la'ance ka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce a tsaya a tsaya ina mai jaki aka ce gashi ya ce saki jakinka ba za mu tafi da tsinanni ba jaki ma ba a yadda a tafi da shi ba don an tsine mashi ballantana ɗanki ko ‘yarki da kika haifa in kika tsine masu yaya amma tsinuwa a bakinku kamar karatun fatiha tsinuwa a bakinku yadda kuka san ruwan kanwa ba fasanti nike ba domin jiya a nan unguwar nan a tafi kusan a nan aka fara kiran sallah muna nan da muka kama hanya dun lungu da loko da muka bai da naga ana shan ruwan kawa babu wani lungu ko wani loko da naga mutane biyu ko uku ba tare da da kofi suna shan ruwan kawa ba ba wani gida ba tare da naga an fito da roba ko bokiti da ruwan kanwa a ciki ba yadda kuka iya zagin 'ya'ya da la'antansu kamar yadda kuka saba shan ruwan kanwa ko an daina ne daga yanzu to kar a ƙara zagin wani ɗa ko a duniyar nan ba tsinuwa ba zagi madadin haka a yi masha addu'a shirya a faɗakar da shi a addu'an Allah ya kintsa shi ya shiryar da shi wallahi tallahi idan ba haka ba to za ku ta samun gagararren 'ya'ya a haɗe da wallahi saboda tsinuwa da kuke ma 'ya'yanku kuma kar ku manta wannan tsinuwan na daga dalilin yawan ku a wuta kuna so ku zama yan wuta ne Allah ya tsare mu da wuta abu na bakwai ku zamanto kuna koya 'ya'yanku ladubban musulunci ladubba na musulunci a kowane lokaci a ko'ina duk abin da za su karɓa ko su bada su amfani da hannun dama in za su ci su sa hannun dama in za su sha su sa hannun dama in za su karɓa su sa hannun dama in za a ba in za su miƙa su sa hannun dama domin shaidan ne yake ci yake sha yake karɓa yake badawa da hannun hagu amma ke kanki ma za ki miƙa wa 'ya'yanki abu hannagu ke badawa ko ba kuke ba idan za su ba ku da hannagu ba ku hanawa ko ba haka ba ne a saboda Allah fa cin abinci ma wata sai ta ce wai yaro ne tana matsa mai ci da dama ko ba yana ka amma shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana wata rana yana zaune wani yaro ya zo za su ci abinci tare sai yaron ya sa hannun hagu bai bisimilla ba kuma hannunsa na yawo a cikin akushin sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce masa ya gulam sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika ya kai wannan yaro ka ambata Allah ka ce bismillah ka ci da hannun dama kuma ka ci gabanka wannan ladabi da tarbiya muhimmi ne ku sabawa yayanku ladubba na amfani da dama da kuma ladubban amfani da hagu ladubba na amfani da dama da ladubba na amfani da hagu abu na takwas ku koya wa 'ya'yanku kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u ku koya masa haƙuri ku koya masu juriya ku koya masu dauriya ku koya masu jarunta ku saba masu da aiki da gaɓuɓɓa aiki na yau da kullum domin su ƙware wai kun san cewa an taɓa samu a garin kaduna inda aka sa rana na 'yan mata guda biyu za a ɗaura masa aure bayan sati guda aka ce a ɗaga auren kun san dalili ba su iya dafa shinkafa ba da soya kwai saboda 'ya'yan masu kuɗi ne ba a sa su aiki sai dai 'yan aiki ke aikin gidan aiki ake masu ba saba masu ba yan masu da shi ne ‘ya'yan manya manyan sai ya manye a koya masu ɗabi'u na ayyuka su saba da aiki su zamanto masu kyawawan ɗabi'u masu faɗin gaskiya masu riƙon amana kada ɗanki ya dawo da takalmin da ba nashi ba ko silifas ɗin da ba nashi ba ki bar shi da shi a gidan sashi ya maida maza ka maida kuma kar ka tsara ɗaukowa kuna yin haka don Allah da yawa yawan kuna yi yaro ya dawo da taya ko gare-gare ba nashi ba kin sani baban shi bai sayan mashi ba amma ya je ya dauko daga ina wane ne ya bani ce maza ka maida shi wannan waye bashi ko kuma kina tare da danki ko yarki ga wani bako a gaina miƙa hannu dan a bashi biskit ko kantu kina kwaba kina hanawa ko kuma yaro ya shigo da naira biyar ko naira goma ko kwandala maɓallin baban gida ya zama gashi ya ce an bashi ne ba za ki hana ki ce in na ƙara ka da kuɗi sai da baka bulala sai ki karɓa ki sa alalita ki haɗa da shi wajen siyo kan wanda za a ɓarza da gero a sha kanwa ko kuma ruwan kanwa sau nawa ne kika ga yarki yar budurwa da waya salula ta hannu kika ce ina ta samu don Allah kuna wannan waye ta saurayinta a banza ya ba ta? ‘yan mata nawa aka yi lalata da su don an ba su waya dama tukwici ne ke kin san dai babanta bai da waya ke uwarta ba ta da baki da waya amma ita ta rike waya a gidan wa ta samu wani saurayi ya zo ya nemi izinin zai ba yarki waya da kika barta tana yawo da waya kullum sai dai ki ji kararar halo halo ba ki san me take faɗi ba da wa take magana ba me ake shiryawa duk ba ki sani ba ya kuma ta haɗe jawa don Allah kuna kiyaye wa 'yan mata 'ya'yanku irin wannan abu na tara lallai ne idan ana son tarbiyya ta kyautata idan ana son tarbiyya ta inganta lallai ne a ɗauki ɗabi'ar koyawa ‘ya'ya kishin kansu da san dogaro da kansu da yin sana'a da zuwa makaranta akwai da yawa daga cikinsu ba su damu da su koya wa 'ya'yansu sana'a ba kuma sun fa iya in namiji ne tela ne ɗansa bai iya ko yanka yadi ba ko takarda bai iya ba idan kafinta ne zai je ya hau sama rufin kwano yana kwankwankwan wani zai ɗauko yana miƙa masa azara da ƙusa, ɗansa na can na kwallo yana bal idan magini ne ba zai tafi da ɗansa inda yake gini ba domin ya koya wa ɗansa abin da zai zama sana'a ko da ya samu kansa cikin tsananin rayuwa yana da abin da zai yi rayu ita kuma ta iya kaɗi ta iya saƙa ta iya ɗinki amma ba ta taɓa koyawa ‘yarta ba don Allah ba haka yake aukuwa ba wanda hakan zai sa ta taso a matsayin dosara balli kwabo ga ta nan fufufu kawai in ta dace mijinta mai shi ne sani'ima ta saki jiki ce ta ɗirkan abinci ta yi kiya, wata rana sai an sa madin jiri an sassake ƙofa kafin ta fito domin ba ta saba da motsa jiki ba Ba ta saba da aka saye ba bayan kuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce muminin da ke da karfi yake yin kazar kazar ya fi muminin da yake nan rus fus ba kokari ba motsawa ba harrakawa a bayan da suke ba sa su makaranta makarantar islamiyya ko ta allo ko kuma makarantar boko don a koyi ilimin sana'a ba su damu ba na faɗa muku jiya na ina da labari cewa 'yan matanku a nan garin makarantar boko ba su ba ta mahimmanci ba wai don Allah wai ba ku so ku sami likitoci mata sai da idan kun ji asibiti mata za su rika duba ku wai don Allah ba kwa so ku samu masu jinya nas nas mata wai don Allah unguwar zoma masu karɓar haihuwa mata wai ba ku so ku same su yawa ne malamai a makarantun boko tun daga makarantar firamare har makarantar sakanni indire ko ko makarantar jami'a wai shin ba kwa so a samu mata masu sa hijabi da niqabi su rika koyar da karatun sun iya larabci sun haddace qur'ani ga turanci kamar gwamna gwanangwa ba kwa so ku samu wannan islamiya ba za a tura 'yan mata ba ko ko matasa yara ba sai lokaci ya ƙure su tafi duru-duru buji-buji busu-busu kumba farce bakin ƙirin ta yi zobo kamar bakin shirwa ga gwalando ga gyambo saboda ba wanka rigar nan ta tsage tun daga kafada har wajen ƙarshen baya saboda ba a ba karatun islamiya muhimmanci ba saboda ba a ba karatun allah muhimmanci ba ai wannan na su ne anikan lahu anikan lahu sarkin karban na karshe duk mace da ta rasa miji mijinta anikan lahu ala ramma duk mace da take makauniya mijinta anikan lahu duk mace take kuturwa mijinta anikan lahu a ba su ta malam malam mai garau garau la ilaha illallah ke kandala dole ne ku koya ma yayin ku sana'a in kuna son tarbiyyar su ta kyau wai kun san hikima sana'ar na farko su dogara da kansu ɗabi'a bara da roƙo da maula da zaman a basu da san cin na banza na bati ba za su yi ba na biyu za su zaman tuba da lokacin wasa na banza da ɗabi'ar kalle-kalle da su na uku in mata ne suka girma suka yi aure ko mijin ya samu matsalar rayuwa za ta tallafa da abin da Allah ya hore mata na sana'a idan namiji ne zai kokari ba zai zauna gidansa a waye gari ba a ci komai ba don yana da abin yi kuma yana yana sana'ar hannu ko da ma ya yi karatun boko na koyan sana'a wannan sana'ar hannu in ya koya ma wasu 'yan unguwansu ko 'yan garinsu bai ƙara tallafawa al'umma ba wai ma kun sani ku mutanen jigawa jihar jigawa akwai alkaluma na ƙididdiga da aka fitar kwanan nan aka nuna cewa kusan kashi casa'in da biyar bisa ɗari na dukkan ku 'yan jigawa state kuna fama da talauci na haƙiƙa kun san da wannan alkalami an fitar da cewa kashi casa'in da biyar ko fiye da aka bisa ɗarinku gaba ɗaya ba sa samun dubu hudu a cikin shekara a cikin wata ɗaya in an koyar da sana'a da za a magance wannan musibar ba da za a koyar da za a magance ba mataki na goma kenan ko lallai ne in dai kina son tarbiyyar 'ya'yanki ta tabbata to ki san su wane ne abokan 'ya'yanki su wane ne kawayen 'ya'yanki ɗanki namiji an ce yana da budurwa wace ce ita ɗarki mace tana da saurayi shine wane amma yau iyaye kuna sakaci ƴaƴanku na fita ba kuma san inda suka je ba yaushe suka fita yaushe suka dawo da wa suka fita da wa suka dawo ina suka je me suka yi ba ku damu ba ba kwa tunanin Allah zai tambaye ku a ranar kiyama ko ba ku san wannan ba kawai sakaci ne abu na goma sha ɗaya in dai kuna so ku ba da gudunmuwa a wajen tarbiyyar 'ya'ya maza da mata don al'umma ta ɗaukaka ta ci gaba dole ne ku nisantar da 'ya'yanku daga dukkan abubuwan da ke barazana ga tarbiyya kuma kalle-kallen fina-finai wannan babban musiba ce musiba iya musiba a kubra kallon fina-finan hausa karanta littafan soyayya sai yan matan da ke gabana dukkansu in ka laluba wata ko jumla mufida ta larabci bata iya ba wata ko wasiƙar soyayya da saurayinta da turanci bata iya ba amma ta haddace sunan karuwai waɗanda ke fina-finan hausa sun kai guda ɗari ta san wadda ta yi aure jiya da wadda mijinta ya koro ta yau ta san sunan littafai na soyayya littafan da ke koyar da kiyayya amma ta san littafan kala-kala ta karanta ɗari da ɗaya ba ta san sunan matan annabi ba sunayen matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ta san su ba amma ta san sunayen yan fim bila adadin da kuna gaba na kun yi tsuru-tsuru kuna kalluna kun yi tsuru-tsuru kuna so ku zama marasa gaskiya duk da ku ina ganin ku gashi na an rubuta a goshinku ta karanta littafai hamsin wata aka ce ta karanta saba'in ga ku duk ina ganin ku amma ta haddace littafai albon albon na 'yan mata masu sheke ayarsu masu finafinan da ke ɓata tarbiya ke rugurguza karantarwar addini sun haddace ba adadi kai ku ji tsoron Allah 'yan mata kuna so haɗe da ta alfahari da kuwa dole ne ku iyaye maza a iyaye mata ku hana 'ya'yanku bal bal ɗin nan shekaran bal yau ya fi dubu biyu a duniya wannan tsinanin abu ne ba in ka tsare matasa da dama da san sunayen sabon manzan Allah ashirin ba amma sunan yan bal sun haddata fiye da ɗari biyar da tarihin kowa akwai wani ma da aka yi masa haihuwa a kano sai ya sa matar sunan ɗan bal akwai wani ma da wani azalimi gagarumin kafiri a cikin yan kwallo da ya fito aka yi hira da shi aka tambaye shi wa kakki jini a duniya gaba daya yake musulmi wai wannan mutumin da matarsa ta yi sai wani a kano ya yanka rago yana taya shi murna la ilaha illallah muhammadu rasulullah to ku ji tsoron allah lallai ne duk abin da yake barazana fina-finan hausa din nan littafan soyayyan nan kwallaka balbal din nan duk ku balbale su da bala'i ku yi addu'a Allah ya balbale su da fetiri wanda zai hana su su tasiri ko kallon Nigerian films na fasikan mutane karuwai galibinsu illa ma rahima rabbi abu na goma sha biyu ku dage da addu'a ku yi ta addu'a ku yi ta neman taimako da agaji daga Allah akan ya shirya maku ‘ya'yanku da zuriyarku baki ɗaya ya sa su zamanto masu amfani masu albarka ya ba su ilimi mai amfani da zai ba su takawan Allah ya sa su aiki da abubuwan da ake ji na ilimi da amfani da karantarwa da shirya wannan shine dozin ɗaya na shawarwari ko matakai da za ku ɗauka domin tarbiyyar 'ya'yanku ya Allah kashe da cewa na isar da wannan saƙon a yau a garin haɗeja ga mata fululu suna jina in kun ji kunninku ya ji da kyau gangan jiki ta tsira ni dai fata na da buri na a ce mutanen garin nan kamar yadda muke fata da buri da addu'ar cewa duk sauran garuruwa su zamanto sun kintsu tarbiyya ta kyautata ina roƙon Allah ya samu dace daga lokacin da nace innal hamdalillah zuwa yanzu nayi maganar awa 1 da minti 31 ina ganin ya kamata in tsaya musamman da yake ina kan hanya ana ta damuna da waya a gida an ce in tafi an saba min tausa zan je a mani don haka yau din nan insha Allah kai daga unguwan nan ta tafi sai tafiya gida kuma insha Allah addu'ar da muke mana gaba daya Allah ya tara mu a gidan aljanna kamar yadda ya tara ma a unguwan a tafi a cikin hadeja abubuwan da na faɗi daidai daga Allah ne ina kuma roƙon Allah ya ba mu ladan ya ba mu ikon amfani da shi abubuwan da suka iya zama kurakurai ah, to ai ban wuce in yi kuskuren ba daga gare ni ne kuma daga shedan ba ruwan Allah da manzo Allah da kurakurai na amma ina roƙon Allah ya fi mani ya fi maku ya ba mu ikon gano kurakuran dan mu gyara jiya na yabe ku yau ma zan tara domin kun yi rawan gani Allah ya ƙara muku albarka ya ƙara muku karsashi da kuzari na zuwa wajen karatu da sauraro da aiki da shi game da nake roƙon Allah ya sa mazajen wannan gari su ma su kishi da ku kar a waye gari mata su zan maza maza zan mata Allah ya taimake mu baki da Allah ya datar da mu da dukkan alkhairi Allah ta'ala ya karɓi ibadunmu Allah ta'ala ya shirya da zuriyarmu Allah ya raya mu cikin imani ya kashe mu akan musulunci Allah ta'ala ya haɗa mu da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama a cikin aljannatul firdausi yau la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim na gode maku Allah ya saka muku da alkhairi wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya hana matar sa zuwa makaranta domin su yi karatu su kuma sun damu da wannan su kuma nuna masa to ya samu wanda zai koya da su karatu bai yi musu wannan ba kuma dama a matakin farko shi bai koya musu karatu me ya mutum za su iya zuwa kuma ya zama yana daga haƙoƙin mace a kan mijinta ya ilmantar da ita ilimi na addini don ta san yadda za ta bauta wa Allah domin manufar ita ce a gudu tare a tsira tare idan ba zai iya koya mata ba to wajibi ne ya ba ta dama ta je ta koyo ko da ku ta hanyar kawo wani gida ne koya mata amma in za a kiyaye na dubba kuma na koyarwa domin abinda mutane ba su gane ba shi ne, gara fa matar ka tabbata ta je makaranta da ka kawo wani ya koya mata a gida domin in tana makaranta an kukuta daga keɓewa tsakanin namiji da mace tunda akwai mata da yawa idan kuwa tana gida daga shi sai ita an saba wa Allah kuma a wannan wurin sannan zuwan ta makaranta zai sa ta ƙara kaimi da yamma don akwai waɗanda za su rika kafaɗa da kafaɗa da gogayya da ito wajen karatu in ku tana gida ne ba ta san waye wuce ta ba ta wuce ba amma idan bai koya mata ba bai ba ta dama ta je ta koyo ba akwai da dama daga malamai da ke ganin cewa ta iya fita ma ba da izinin shi ba domin kuwa biyayya ga Allah da manzan Allah na gaba da biyayya ga miji ai ba don ma Allah da manzan Allah sun ce a biyayya ga miji ba ai da mun shiga uku a hannun mata wallahi za ku ɗanɗana mana kuɗar mu ku gasa mana gujiya a ɗan yatsa yanzu ba ya aka tsare duk da hadisai da ayoyi waɗanda ke gaya muku jahannama da kusancinku da ita ya muka tsari a gida wani lokaci ku mana sun mumbu kuma. wani lokaci ku mana yawman abusan kan tsarira wani lokaci ku mana a basa wa tawalle duk da haka muke ta hakuri da ku inda ba a karantar da ku ya da haka ni kira nake ga mazaje da su gane cewa wallahi tallahi kun ga wannan karatun da ake yi ba karamin alkhairi yake jawowa ba da al'umma kuma wani sukan ce su ba su karatu ba idan matarsu ta fita ai za a je ne a hure mata kunni a gaya mata abin da za ta rena shi ba haka bane in kun san musibar da muke kare muku da izinin Allah wallahi godiya za ku rika mana sau nawa za a zo tambaya mu kwakwafa su mu masu tsiya mu zazzaga musu yanzu a zare kowa ya sani kafin a ce wata ta zo da wata tambaya in goyi bayanta wallahi kuwa ta shiga uku kafin wannan lokaci Dan sai na yi mata azaba ta hanyar tsiya kafin ma in dan nuna abin sai ce ita don dai a kwakwafe maku su su yi maku taushi su yi maku laushi su zama tukus tukus gare ku kuma taimakon ku muke yi akwai kuma wanda ke cewa yaya za a yi in bar matata ta zo wani kato ya koya mata karatu sai muka ce wani katon kake bari ya duba ta a asibiti bai ba ma ya duba ta ba wani lokaci shi zai raka ta asibitin idan ya raka ta likita ya kira sunanta Kande Tanko ta ce na'am za ta shiga sai ta miƙa jakarta ta miƙa masa jalako ya jabi ya riƙe ya tsaya a waje ta shiga ciki ya jawo ƙoban ya rube ta lasu ga likita da ita su kadai ga shi kuma ya riƙe kaya ya zamanto salolan salele wai wannan katon da ke ɗaukar matarka akan babur sai ta yawo yana bin hanya da ita da gudun tsaya ya taka birki da ƙarfi noman ta bigi bayansa wai don Allah shi ba ƙato ne. ina gidan bikin suke zuwa a yi taka na zumbuɗe a buga kiɗan boza ta taka rawa ta cashe wannan ba ƙarfi ba ne? ina ƙaninka ɗan shekara talatin da ke shiga ɗakin matarka da sunan wasan ɗanin miji yadda yana tattaɓa ta yana zunguranta yana bugunta tana bugun shi da sunan wasan ɗanin miji wasan maguzawa duk wannan ba ƙarfi ba ne sai makaranta da za a zo mata talatin hamsin a aji wai shi wannan namijin malamin mai ne wai shi ba ne mata hamsin ya zai to gaskiya abin ta takaici wai wasu kawai kiyayyansu shine wai ahli sunna ne ke karantarwa ko ba mutum kira nan ba kowa ma ya bude makarantar su mu dai so muke a ilimi kawai mu ba mu damu ba ba mu ce sai an zo makarantar yan izala ko wa'azin yan izala ba kowa ya bude tasu mu so muke mata su karatu shehu usman ibn Ta tagammadahu allah bi rahmatihi a cikin littafinsa wasiƙatul ikhwan da wani littafin nasa mai suna hisnul afham min jiyushin awham da littafinsa nurul albab da littafinsa irshadul ikhwan duk a cikin wa'annan littafan ne bayani game da wajibcin ba mata ilimi ba su zauna ba a gida kaman tumaki ba wanda ya damu da su su zamanto injin kyankyasan yaya wallahi tallahi ba manufar kenan ba a gudu tare ne a tsira tare yadda Allah zai tambaye ka ran kiyama ya ka, ya imanin ka, ya aikin ka, sallah ta yi da kyau azumi ta yi daidai haka ita ma za a tambaye ta saboda muguntar tsiya sai aka kirkiro maganar da ba ta da asali cikin addini aka ce wai mace a ranar kiyama wai idan mijinta bai koya mata addini ba wai in bai sa ta kan hanyar shirya ba in ya zama za ta shiga wuta sai a ba ta ƙarfin doki shi kuma a ba shi ƙarfin zakara a ɗaura masa igiya a kaɗa shi aljanna ita kuma a kaɗa ta wuta wa zai ga wani wata za ta wai ana mata fatan tsiyawai ta shiga wuta wai tun anan duniya ana cewa ana so ta shiga wuta kuma abin mamaki matan nan sai ga suna hajijiya suna tada jijiyar wuya suna haniniya suna kumfan baki da jan ido da kukan ciki an ce ba za ta je barka ba an ce ba za ta kamun amarya ba amma makaranta kuma an ce ba za ta bakon ba ta ce komai ba to ya kamata ku gane ran kiyama ba Allah zai tambaye ki awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasfihu imani al-mukallaf da ke da mijinki duk mukallafai ne sai an tambaye sallah in ta kai da jahilci ba ta ita azumi ke jahilci babu zama auren ma da yake ba ki samun lada in baki san dokokin Allah ba ya za ki tarbiyyar yayin ki jahilci ba shi sai da wayannan matan da ba zuwa makaranta kullum ci ba suke ba su da kowa sama maza zani dandakakke hudaje an yi rawan tela guda bakwai a cikinsa can an gama an gama baki can an hada koba can kuma an yayi ne wani abu saboda bata san muhimmancin mijinta kwalliya ba sai yanzu ta gidan biki ko suna ko asibiti ko gaisuwar mutuwa sai ta taba ado ta tantare ta kwatalle ta kura a daka dan bata san dokar Allah ba don haka lallai ne mata ku sani karatu wajibi ne amma ba cewa muke tuni zan ku tawaye ba ku bi su a hankali da addu'a Allah ya sa su gane su ma su zo a karantar da su ko ba ku taba cewa sai makarantar wani ba ko makarantar suwana ba ko makarantar yan kaza ba a buɗe makarantar ko ta suwaye mu dai muna so a yi karatu mu Allah ta'ala ya samu wace ni kuma neman sai jabi da Allah ya ce mata su sa bai keɓanci mai aure da mara aure ba madadin haka abinda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin a cikin suratul ahzab a suratul nur Allah ta'ala cewa yayi wa kulli mu'minati يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن وليضربن بخمرهن على جيوبهن abinda Allah ta'ala ya kenan da maza wato da matan aure da waɗanda ba su aure ba dukkan su an umarce su da su wannan ko bari tambaye ki don Allah a ce dai yanzu ba lokacin azumi ba a nan garin ana kosai to da aka waye gari ga wani kosai tun farar safe aka yi aka sa shi a faranti kudaje suka yi fareti da gada a kan shi saboda ba a rufe da leda da takarda ba har yamma ta yi wannan iskar ta ta garin haɗe da atile ta tuttule shi sai kuma ga wani kosan ba a ma toya ba sai da yamma gab da shan ruwa aka sa a leda a kula ya zamanto ga dumi babu wani kuda da ya ganshi don Allah in an ce za a ci wanne za a ci yanzu da ke da ke kawau kawau gayau gayau garau garau babu hijabi kin zamanto ga ta nan yankau ya kokau da kuma wadda ke cikin sutura ta Allah da hijabinta waye kike jin mai mutunci zai yi ma ai idan kina da hijabi kowane namiji kwaɗayi yake so yake san wannan fuskar da ke ɓoye mai keke ya take ko ba ka bane saboda haka sadaki ko dubu ɗari aka ce sai ya kawo ya ce gashi idan ko ya gama kallon ki kallon mabati ya kalle ki ya murmushi ki murmushi ya kalle ki ya ji daɗi to me kuma za ki mashi me kike da shi da zai sha'awa me za ki shi amma an wayi gari abokan gaban musulmi da musulunci abokan gaban dan adam insaniya kasashen amurka da ingila da rasha da yan barandansu da sauran waɗanda suka da musulmi suna kururuwar shedan ga mata a nuna ma wai hijabin nan wai matsatsi ne ai amma za a gane ki baki da miji ai ma zai ce yana son ki in kin ainihin suturta cikin gaba ɗaya kamar matan aure wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne masu sa hijabi sun fi samun maza da wuri akan waɗanda ba su ko da aka bane mai sa hijabi da mutumin kirki da mutumin banza sai yake bai aure ta wai take kayau kayau garau garau ko mutumin banza ma baya son ta sai sa wato wani daga cikin magabata yake cewa abu muhammad al-ishbili la yakhda annaka an dinil huda nafarun lam yurzaqu fi iltimasil haqqi ta'ida أمي القلوب أروا عن كل قاعدة لأنهم كفروا بالله تكليلا kar ka rudu da duk abin da ake gaya maka na mutanen da suke sun karkacewa addini ba sa son gaskiya sai kururuwar shedan sai farfaganda sai kokarin gura kunnuwan mutanen kirki kar ku da wannan don haka hijabi na mai aure ne da wadda ba ta aure Allah ya wajibi ne miji ya ji tsoron Allah idan yana son ta rike ta ya kyautata ya bata ta idan baya son ta kuma ya sake ta da kyautata wannan shine zaman lafiya idan ya zama yana cutar da ita baya saduwa da ita bai kusantar ta in za ta iya haƙuri shi kenan ba damuwa haƙƙinta ne ta sarayar amma idan ba za ta iya ba babu laifi ta zauna su magana cikin lalama ta gaya mai tana cutuwa in bai gyara ba tana da dama ta ɗauki mataki na kaiwa gaba ko wajen iyaye in abin ya tura a kai shi wajen hukuma ko dai ya gyara ko kuma su rabu don ta tsira da mutuncin ka kasance ka faɗa zuna wallahu alam ba ta shiga ciki ba don ma'anar cewa shi ne neme ta taƙi to bai neme ta ba amma kuma babu laifi mace ita ta nemi mijinta duk babu laifi a yi zaman takewa na aure duk ya hukunta haka amma kuma ya kamata shi ma wani lokaci a ce shi ya fara domin kuwa ai da kunya wani lokaci a kanta sa'annan kuma takan samu damuwa ta ji wani irin yanayi na ƙasƙanci tare da ita wannan ba ɗabi'a ce da aka sani ba saboda haka ya kamata a ciza a hura kuma mazaje mu ji tsoron Allah Allah ya taimake mu ya sa mu daidai idan ya zamanto osan ta kai matsayin da ba za a iya azumi ba kwata-kwata to shikenan wannan shan da aka yi babu matsala sai a ciyar da mabukaci abinci da farfe gyararre a madadin kowane yini ɗaya da ba ya azumi ba idan kuwa olson ba ta kai wannan mataki ba ana samun lafiya a samu kuma matsala wani lokaci to sai a kirdadi lokacin da ake da lafiya da yanayin da za a iya azumin a yi gwargwadon abin da za a iya yi in an samu matsala ko aka yi tsoron matsalan a dakata a yi a hankali daga baya a rama shi ma a hankali wannan shi ne hukunci ba a ɗauke wa mace azumi ko namiji don saboda olsa in ba a kai matakin da ake jin ba za a iya yin azumin ba kwata-kwata wallahu a'lam

saboda haka ta yi amma in ya tabbata ba za ta iya ba kwata-kwata to ta sa dabinan ta sa ainihin wato abatin sauda da zaitun din ta kwaba su shi kenan don zaitun din ai mai sai ta kwaba ta sha ba ta da zuman ba wallahu ta'ala a'ala wa a'ala tana cewa malam kai da na kasance ina da jini da gidana saboda haka ya kasance na samu kaina a halin ba ni ma da sha'awa irin sha'awai da mutum kuma ba na jin daɗin wata mai bukata daga gare shi haka ba na samun wannan daga gare wannan ya sa ga shi ina da yawan tashi kuma shi ma yana da yawan fushi sai suke sa da a mu shi ne suke ga wani ainihin da su ne ina roƙon Allah ta'ala ya waye yaye mata wannan musiba almuhimmu shine ta nemi magani ba yadda za a zana da wannan matsalar ba tare da magani ba tabbas aljani shedanin aljanu kun ga aljanu in suka rena ƙuran mutum ya shiga uku in kana neman takadarai hatsabibai in ka samu aljani in dai na banza ne ba mai tsoron Allah ba to kai fatiha ka shafa aljani yana da hatsabibanci kun gan shi saboda sakamar da cewa kai yana ganin ka shi ba ka ganin shi to don haka a yi ta hirzi ana neman taimakon Allah a yawaita karatun alkur'ani a yawaita sauraron kasa na surorin da ake karantawa a sa abin da ake amfani da shi a kunne na ji don a rika saurarawa a kuma ita sa ɗan uwa musulmi suna taya su da addu'a sa'annan ita kuma ta nemi magani ita da mijin nata ta yi ma ba ita take da matsalar ba mijin ne ta yi ita ke da matsalar ba mijin ba ta yi duka suna da shi duk yana iya aukuwa saboda haka a nemi magani wajen waɗanda suke sun san abin kuma gwargwado suna da sanayya na ilimi akan abin kuma suna da taka tsantsan ba su faɗawa cikin bid'a Allah ya ba su lafiya ya ba mu lafiya baki da na ni abin da nake baki shawara shine ki bi matakai na ladubban shari'a wajen sa ma suna farko abin da ake so babu sunan da ya kai abdullahi da abdurrahman a cikin dukkan sunaye don su ne sunaye mafi soyuwa a wajen Allah kamar yadda hadisi ingantacce nuna Abdullah da Abdurrahman mataki na biyu shine a danganta bauta da Allah a haƙƙin sunan ɗa dan da Abdullah da Abdurrahman sauran sunayen Allah ingantattu ya zama an sa wa ɗa abdukaza kaza Abdurrahim Abdulmalik Abdulquddus Abdulsamad da sauransu ko kuma in mace ce a matullahi Amatul amatullah Amatul rahman Amatul rahim amatul malik amatul quddus amatul salam amatul mu'min amatul samad da sauransu wannan shine mataki na biyu a wajen sa suna mataki na uku a sa sunan wani daga cikin annabawa a nan wurin mata ba su gaba don babu annabiya mataki na hudu a sa sunan sabai maza da mata akwai sunaye masu kyau akwai su aisha akwai su fatima akwai su khadija da hafsa akwai su zainab da sauransu ko kuma sunayen mata daga cikin manyan mata magabata irin su hawa irin su wato maryam da sauransu mataki na hudu shine a sa duk wani suna mai kyau wanda yake mai daɗin faɗi wanda shari'a ta yadda ba ta hana a faɗe shi ba ba ta hana a sa shi ba wanda kuma yake da ma'ana mai kyau to idan kika sa suna ko da yake shari'a ba ta hana ba amma ta zama ma'anar ba wata ma'ana ce ta abu a gani ba ni ina ganin kin ci baya kun ga suna da na lakali na zamani galibin suna ne masu matsala duk galibin su suna ne masu matsala don haka gara a sa sunayen nan da ake cewa tsofaffin suna ne to sun fi daraja a wajen Allah sun fi daidai a shari'a don Allah ku sa su yafi akwai wani littafi da ya rubuta kan wato yadda ake ɗaukan ɗawaine ‘ya'ya da kuma tarbiyyarsu a musulunci daga ciki an tattauna a kan matsalar haihuwa da sanya suna da yin aski ko kaciya da abin da ya shafi ragon suna da makamantansu gwargwadon hali a cikin wannan an kawo matakai na sa suna da yadda ake zaɓawa ɗa suna ko ya suna ina fatan Allah ya sa ba dadewa ba littafin ya zama ya zo duniya an yanke mai cibi kada ya zama shekaru mai kwana ya dan kare a cikin kintuwa yanzu haka mai buga littafin mu ne yake jira in kammala saboda an riga an gama dukkan abin da ya kamata wannan sarkin yakin naku na atabi wanda ya matsa sai an zo nan yau dan hankalin shi ba zai kwanta ba kila ma ya kasa tuka mu zuwa ainihin Kaduna yau in ba a zo atabi ba to shi ne ya matsa sai an buga littafan shi ya ɗauki nauyin da kansa na a buga littafan muna roƙon Allah ya yawaita irinsu domin a samu a yaɗa ilimi mutane su san addininsu na san dai bayan a tafi ba don nema a ranar zan tire mashi in ya ce ‘yan a tafi kawai lallai ne a zo a ba haɗe jawa ko ba ka ba amma a ba ‘yan a tafi kashi 99.9 ya takaice dai wannan suna ko da yake ba za a ce laifi ba ne amma gaskiya da za a kisa shi ya fi wallahu alam eh, in bare ke to ga mala abubakar na faɗin wata magana ko da yake ina ta ce masa in saha cewa tarihi na nuna cewa wannan suna sunan karuwan wani mutumin jahiliya ne mawaki imrul qaisi to amma dai sai na ce masa in saha da akwai maganganu akan haka din ne ko ba haka amma dai ko koyaya ne dai to a nisanci abin da ake da shi ba mana a tarin samiran nan karuwar dare a daina sa shi mana a huta Abin da ake kira hudu abinda ake kira hudu ba in an haifi yaro shine abin da ake yi har ya hada da surkule a kira sallah a kunnen dama da hagu ko kuma a kira sallah a dama a tada kama a hagu wanda muka ta dubas inganta ba hadisin kiran sallah da ya kama hadisin karya ne mai hadisin kiran sallah zalla hadisi ne mai rauni matuka sannan maganar sa baki a kunnin yaro a ce sunan kawa ne a asarta wannan duk babu wani dalili a shari'a a ce kun ga an rubuta hudubar kenan to me ce ce hudubar yanzu in za a yi kawai dai a yi masa addu'a a yi mai shi kenan in ana so a sa mai suna a lokacin kafin kwana bakwai a sa sunan kawai a gaya wa jama'a tunda za a iya sa suna a faɗi tun ran da aka haifai ko rana ta uku ko rana ta bakwai ko kuma kowace rana daga cikin ranaku na farko zuwa na bakwai sa'annan kuma maganan cewa a jinkirta sai ma bayan kwana uku a haƙƙin namiji mace kuma sai bayan kwana uku duk su da inganci duk wannan babu dalili kwata-kwata na shari'a su. a wannan littafin za ku samu nan gaba insha Allah Allah ya samu dace mana suna

ba taba samun mata irinsu su ba ba kuma za a samu kaman su ba to wannan ya sa ni a wurina ba wai ma ba da aka ce a a a wato kawai kai sirri ne bari kyale ni da ban ba da amsa ba amma dai ina so in gaya muku cewa waɗannan zazzagawan kai suna gaba da haɗe jawa don haka ni dai abin da zan ce kuma ku koyi da kamar su mana amma dangane da za ƙara minti talatin ko wani mai kama da wannan ai ina jin za mu kai hakan saboda ai akwai waɗanda za mu sallama da su shafi mu tafi akwai malamai a nan sannan kuma akwai dattawa da ya kamata a ce an sallama da su kafin gurnan da yi insha Allah daga nan zuwa sha biyu ko sha biyu da kwata dai duk muna nan a garin nan insha Allah amma ko da ruwan kanwa ko babu ni da abu da na sani shine na gane ku nan kuna da karamci kuma kuna da kula da haƙƙin bako kuma duk inda je zan faɗi saboda haka ko da kuwa ba ku haɗa min da mata ba na dai gode ba matsala